بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قوديا الله سبحانه وتعالى wanda ya kawo mu wannan rana da ke ranar uku ko hudu ga watan jumadar ula bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam da garin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da miladiya ta abinnan shekara dubu biyu da ashirin sha tara ga watan wato disamba a nan masallaci na masjidu ibadin rahman a unguwar new gra a jihar gombe wanda insha allahu za mu ci gaba da karatu ko fara karatu a cikin littafin alkasidatul ha'iyya wannan ɗaya ne daga cikin nauyi da aiki da ya rataya a kan masallaci wato ilmantar da al'umma ga dangane da abin da ya shafi addininsu da rayuwarsu wanda ɗaya ɓangare kenan na imaratul masajid raya masallaci akan raya masallaci ta hanyar gini da tsabtace shi da kulawa da shi sannan kuma a raya masallaci ta hanyar karantarwa da wayar da kan al'umma akan abin da ya shafi rayuwarsu da addininsu a wannan lokaci mun zaɓi karatu ne a cikin littafin alƙasidatu alha'iyya da farko ina so yi tambihi akan wannan littafi lokacin da aka yi sanar ga da aka yi sanarwa da dama daga wanda suka yada a facebook ko kuma masu comment da dama sun fahimci ƙasidar ha'iyya ne na abubakar bin abi dawud a sejistani so littattafai ne ko kuma manzumat ne ko kasidu ne guda biyu daban-daban alha'iya yawanci mun saba karatu amma yi wasu daurori da dama a kanta wacce ta kamar da na faɗa wallafin abubakar bin abi dawud rahimahullahu ta'ala wacce kasida ce da ya yi takan riko da sunna har ake ce mata alkasidatul fi sunna ha'iyya fi sunna wanda ya fara ta da tamassak ah, yake cewa tamassak ah, tamassak bi habdillahi wa tabi'il huda ko da haka ya fara da wannan baitin cewa kai riko da igiyar Allah wato alqur'ani wa tabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu la'alla zaka rabauta wannan shi yasa aka ta ce wancan kasidar haiyya da ha saboda tana karewa ne da kafiyar ha yawanci malamai suna da wannan ka jance qasidar ha'iyya ta kare da kafiyar ha'u karama kenan in ka ce jance alqasida alha'iyya ta kare da me ha babba kamar wannan da muke cikin qasidar ta kare da ha babba akwai mimiya akwai lamiya da sauransu bi ma'ana ta kare da wannan idan aka ce alqasida ga ɗaliban ilimi waƙe da ake yi da larabci a dunkule ko mafi yawa nan za ka iya cewa kamar gida hudu muke da su kuma duk a hausa za ka ce waƙa ko waƙe akwai ashi'ir ko akwai alƙasida akwai me akwai manzuma akwai urjuza ko ce dun wannan abu ɗaya ne ko abubuwa ne daban-daban don a hausa dai kawai za mu ce a ah, za mu ce masa waƙa kawai a hakikanin gaskiya yadda malamai suke mu'amala da waɗannan kalmomi sun bambanta wanda kowanne yana da ma'anansa in aka ce kaza ne wanda ya san ma'anonin abin da zai fahimta a ƙarƙashin maganar daban ne da farko aka ce waƙa ta larabci ko waƙi a shi'ir a shi'ir waƙa ce da mawaƙi zai zo ba wai akan wani abu takamaimai yake waka ba saboda haka ba ya sa masa wani take shi yasa zai zo ya waka a cikin waka kaji ya fara da matsalarsa da ya samu da dare ala ayyuwan lailu tawilu Landali ko ba haka ba a ciki sai ya ga can gaba wani gurin misali nake bawa kawai sai ya ga kuma ya zo yana yaban doki sai ya ga kuma ya zo yana yaban budurwarsa sai ga kuma wata ran ya zo a ciki kuma sai ga guri ya shiga wani guri yana maganar nasiha kuma maudu'ai ne daban-daban saboda haka wannan ashi'ir yakan iya ɗaukan wannan wanda za a samu a mai yin ɗin za ka samu ta tasha abu fihi al'afkar fikirarsa daban-daban yake kawowa a cikin shi'ir amma alƙasida da almanzuma alƙasida da manzuma suna da inda kusan zaka ce suna iya kamanceceniya ta hanyar cewa waƙe ce da wata manufa akwai abin da ake so a cimma amma bambancin ƙasida da manzuma ita manzuma ƙasida ce ko kuma waƙe ne da aka yi na bayyana wasu ƙa'idoji na wani ilimi wani fanni na ilimi ina fatan an gane misali a ilimin mustalahu mutum ya yi rubutu a kan ƙa'idojin ilimin mustalahul hadith to nan baka ce mata kasida ka ce mata me manzuma wanda za ka samu suma a yanda suka yi mu'amala da kalimar wayanda suka bayyana a cikin su ka suna cewa manzuma ce ah, mai bai wa atat maknuni sammaituha kaga manzuma ce kazalika ah, mai alfiya na asuyuti shi ma haka ya faɗa wa ya ce wa ah, harihi alfiyatun tahkid durar manzumatun bambantu ha ilmal atar shi ma yace mata ya sa masa me manzuma saboda haka in aka yi akan ka'idoji na abin nan za ka samu ana ce musu manzuma shi sa ake da su da yawa akwai alfiya ibnu malik da sauransu a kowane ɓangare kuma da wuya ka ga wani fanni na ilimin addini da malamai ba su waƙe ƙa'idojinta ba yana da wuya ka samu da malamai ba su waƙe ƙa'idojinta ba me yasa suke wake wannan ƙa'idojin saboda sauƙin hadda har ya zama kamar ɗabi'ar malamai duk wani fanni sai a wake wannan fannin saboda ana so almajirai da ɗaliban ilimi su haddace har safari ne yake cewa wasara min adati ahli ilmi an ya'tanu fi sabri za bin nazmi har ya zo dawo kamar al'adan malamai shine duk lokacin da aka samu masana ilimi ne kowane ɓangare sai su waƙe wannan ɓangaren sabida me li'annahu yashulu lil hifzi kama ya lis sam'i wa yashfi min zama sabida ya fi sauƙin hadda kuma ka fi jin daɗi da nishaɗi wajen saurarensa lokacin da ake kawo shi a wake saboda haka malamai suna wannan manzuma da ake kawo na ban abin nan ka'idoji na ilimi ilmammuka da sauransu za ka iya samun su eh, za ka iya kasa su gida biyu wasu manzumat ɗin malami ne kawai zai ga a fanni kaza barin waƙe ƙa'idoji ba tare da wai ya dogara ga littafin wani ba da. ina fata an gane shi ne kawai iliminsa da waye sai ya wake wannan fannin kamar yadda misalin wannan zaka ce kamar alfiyatu ibn malik kaga ai ba wai littafin wani ne da aka yi rubutun zube ya wake ba shi ya wake abinsa da sauransu ko irin su rahabiya na malam rahbi na raban gado da sauransu akwai wasu kuma da zaka samu cewa sun yi manzuma ne littafi ne da aka yi rubutun ah, zube ne nathir aka yi marubucin asali ya rubuta shi nathir ne sai su ga cewa wannan abun ya kamata mu sauwaƙe wa ɗaliban ilimin hadda bari mu kawo shi a waƙe sai su waƙe wannan abun kamar misali alfiyatul iraqi ai littafi ne na muqaddimatu ibn salah sai ya waƙe shi ah, ibn hajar al asqalani ya rubuta ƙaramin littafinsa na mustalahu ah, nukbatul fikar fi mustalahi ahalil athar da san'ani ya zo sai ce wannan abun na da fa'ida yace ce wata ran kawai na samu kamar yadda ya faɗa a farko farkon baitinsa ya ce da na samu wannan littafin na karanta sai na littafin nan na da fa'ida mai yawa ya ce kawai washe gari na ce kawai barin wake sai ya wake littafin ga baki ɗaya a wuni guda ya sa masa kasabu sukar fi manzumati ko kuma mai manzumati ma da nukbatul fikar so duk wannan na so ɗalibai ilimi mu fahimci tsakanin bambanci tsakanin wannan wannan shine abin da ya shafi manzuma amma kuma muka ce kasida kasida ba wai ƙa'idoji ne na wani ilimi wani fanni ba yawanci akan yin kasida ne sabida isar da wani saƙo a dunkule shi yasa yawanci kasida za a ga cikin ba sa yawa tunda ba wai yana da wani far'i daban-daban ko bayyana wasu ka'idoji ba ne wani lokacin za ka man nasiha ne da jan hankali akan wasu abubuwa da ya shafi a abin da ai kamata mutum ya sani ko ya ilmantu da shi ina fata an gane so duk wa'annan su ne ake ce musu alkasida sai dai akwai na hudun kuma urjuza wannan ba da matsala sosai sabida daga rajizu ne ake cewa urjuza da ake cewa arajiz baitutuka ne da aka yi akan ma'aunin waka na rajzu waƙar larabci tana da buhur akwai buhur na shi'ir eh, ma'auni daban-daban da ake ɗaura waƙa a kai to ɗaya daga cikin wannan shine arrajzu wanda ake ce wasu ke ce masa eh, himaru shu'ara'i eh, waƙa a mizanin suke ce masa himaru shu'ara' bimana yana da saukin tankwasawa ya fi saukin abin nan saboda wazininsa ba da wahala mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun saboda haka sai ya fi musu sauki shi yasa manzumat da dama waƙe da aka yi da yawa ko kuma da dama na ilimi an yi su ne alame zani na rajis shi ya fi yawa har ma wasu ke ganin cewa eh, wasu malaman adab kenan can bangaren su suke cewa ma rajizu ma ya rufa ya riga shi'ir cewa larabawa tun da rajizu suke yi kafin su fara shi'ir saboda ya fi sauƙi kamar ɗabi'a kawai mutum yana magana kuma sai ya dawo waƙa kawai saboda saukin tasarrufi da wannan almuhim wannan da muke yake gaban mu qasida shi yasa yana da tunda akwai abin da yake so yi magana akai sai ce alqasida ha'iya akan me fi zuhudi wat targhibi wat tarhibi yake cewa a wannan littafin zai magana akan zuhud bi ma'ana tsantseni da taka tsantsan da duniya wannan shine babban maudu'in wannan littafin ta ya za ka mu'amalanci duniya wannan ya kai mu nukda ta gaba me yasa kuma muka zaɓi wannan littafin wallahu ta'ala alam an zaɓi wannan littafin ne saboda abubuwa ku guda uku muhimmai abu na farko wanda shi ne mafi muhimmanci da ya fada zuciyata yasa na yi tunanin a sa wannan littafin a karatu shi ne lura da rayuwan da muke cikinta a yau fitintinu kala-kala abinda ba ka tunani a hankali cewa ɗan adam zai yanzu ana yi sai na duba na ga cewa ana wa ƙaramin tunanin me ya jawo wannan ire-iren abubuwa da muke fama da su ɗan adam ya kama ɗan uwansa ya tsare shi ce sai an ba shi kuɗi ɗan adam ya tsare mutane a hanya ya kashe su ya bi su gida ya kashe su ɗan adam don yana neman wani abu na duniya dukiya ko ƙarfi a halakar da mutane don shi don yana neman duniya ko ƙarfi ya je ya zubar da imaninsa ka ga mutum kaman ka ce wato magada annabawa ne saboda nutsuwarsa amma ka ji labari ko wani abu ya bayyana gare ka abin da yake yi a ɓoye abin da ko kare ba zai ci ba ne al'umma muke rayuwa a cikinta yanzu wanda harkan shashanci da asha ya zama ruwan dare tsakanin jinsi daban-daban ko tsakanin jinsi ɗaya wannan wani abu ne da bai ɓuya ba har ma abin da zai sa ka kuka al'umma ce muke rayuwa a cikinta yanzu ba daɗin faɗa amma duk mun sani dole mu faɗa don mu samu gyara mutum ɗan shekara tamanin a ce an kama shi da yarinya ya shekara shida duk a cikin al'umman nan muke rayuwa mata ba ba su baya ba wala Allah nasu ma adha wa amar ba mamaki nasu ma ya fi muni da wacce ta san sunnar da wacce bata san sunna ba da matar mai kuɗi da matar talaka da matar mai mulki da matar mara mulki da matar attajiri da matar malami illa man rahima rabbuk yanda suke zuwa inda suke zubar da imaninsu duk wannan suna yi don me ai don duniya ce me yasa suke yi don duniya saboda fahimtar da suka yi wa duniya wannan shine abin da nake so in duk abu za ka mu'amalance shi ne irin fahimtar da kai wa wannan abin irin perception da kake da shi akan abu shi zai nuna yadda za ka mu'amalanci abu saboda haka idan ka fahimci duniya a matsayin inda za ka je ko inda kake dole ka more rayuwa dole ka ji daɗinta kamar ba za ka mutu ba irin wannan rayuwar za ka yi a doron ƙasa in ka fahimci duniya cewa fa kamar mai tsallake titi ne kawai zuwanka duniya wata ran za ka tafi irin wannan mu'amalar za ka yi wa duniya saboda haka dole ne mu ci gaba da karantar da mutane mai mahangan musulunci akan duniya saboda da dama musamman wayanda suke ganin ko sun waye an yi karatun boko yanda irin wasu ilmummuka da suka samu ya nuna musu rayuwar duniya wannan ne yake tasiri akan abin da suke yi tunda ana kokarin nuna maka fa cewa duk abin da za ka yi fa ka ji tabbatar fa ka more duniyar nan saboda aƙida ce ta wayanda basu su ma yadda cewa akwai ranar hisabi da za ta tada su a musu hisabi ba yasa kowace barna mutum zai iya yi akan duniyarsa bal ma wasu su hallakar da 'ya'yansu da iyalansu akan duniya saboda fahimtar da suka yi wa duniya to wajibi ne mu dawo da hankulanmu akan cewa me duniyar nan me muke nufi da duniya alƙur'ani ya gama siffanta mana duniya alƙur'ani ya gama siffanta mana duniya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da malam mai waka ma zai faɗa hadisan annabi na nan da yawa da suka siffanta mana duniya mai duniya idan muka fahimci duniya a mahangar musulunci to la'alla zai sauwaƙe mana samu irin waɗannan fitintunan cikin al'ummanmu amma idan muka bar mutane muke tunanin kawai mu karantar da su sallah da azumi shi kaɗai zai gyara su la'alla mun samu kuskure yana da wuya ka ga irin waɗannan da suke wannan barnan ba su yi alwala ba ba su yi islamiyya ba da dama sun yi islamiyya amma inda matsalar take mai suka fahimta akan duniya saboda haka wannan yana daga cikin ko kuma shine babban manufa da ya sa na yi tunanin cewa mu sa wannan littafi duk da cewa ƙaramin littafi ne a wannan majalisi mu fara da shi abu na biyu shine kwadaitar da ɗaliban ilimi su ma san da shi saboda na lura da dama ba ma san littafin ba kamar da na faɗa da muka aka sanar yawanci masu comment suna ta magana ha'iya ne ha'iya ha'iya na abubakar bin abi dawud wannan muka ce daban ne ha'iya daban ha'iya daban mai ha karami daban mai ha babba daban na fatan an gane aƙalla shi ko wannan ka karu da shi a matsayin ɗalibin ilimi ka san baitutuka ne daban-daban kasidu ne daban-daban ka karu da wani abu abu na uku cikin manufa kwadaitar da ɗaliban ilimi su haddace wayannan abiyat ɗin. ba su da yawa ba su kai aro ina ganin talatin da tara ne a yi ƙoƙari a haddace kuma insha Allahu in Allah ya bamu rai da lafiya za mu yi musabaka ta haddan wayannan abiyat ɗin. a wannan za mu zo mu yi musabaka duk malamai na za su shirya mana inda za a yi musabakar ta bi izin la'azza wajal hifzan wa fahman haddacewa da kuma fahimta izin azza wajal saboda kana ɗalibin ilimi me yasa malamai suka yi wayannan abubuwan a waƙe shine abin da na karanta mana na abin da asafari ni ya faɗa yace me li'annahu yashulu lil hifzi saboda ya fi sauƙin hadda sai da muka zo muka karanta biya ɗin nan duk muka wuce ba haddace da sauran aiki a gabanmu so bi idnillah azza wajal yana daga cikin manufa da wannan cibiya za ta cimma na cewa a haddace wa'annan abiyat din kofis ah, ɗin da yana kamar yadda na faɗa cewa ba lallai bane a samu amma insha Allah muna kan duba yanayin da zai iya sa a samu kofis masu yawa ah, amma yanzu wayanda aka basu yanzu an basu fi sabilillah amma wayanda zamu fara basu koda daga darasi mai zuwa zamu dau suna da komai da komai saboda wanda ya shirya zai shiga musabakan ne sai mu bashi tun yanzu ya fara hadda ba wanda in ya karba yau ba zai sake dawowa ba Allah ta'ala ya samu dace abu na gaba wannan littafi na alƙasidatul ha'iyya an yi magana wayanda suka yi magana akan zuhud a zuhud kamar yadda na ce kawai ka ce taka tsantsan da duniya akwai tarifat da bayanai daban-daban da malamai ta nan suke kallon mai zuhudu amma wasu suka ce zuhudu kamar yadda ibnu taimiyya yake cewa ya ce ma'anan zuhud shine tarku ma la yanfa'u fil akhirah sauki kenan ce abin da ake nufi da zuhudu a rayuwarka ta duniya duk abin da ba zai amfanar da kai a gobe kiyamanka ba to ka nisance shi in dai kai wannan kana da zuhudu ma'ana kana rayuwa a doron ƙasa duk me za ka yi ka duba wannan abin a gobe kiyama zai amfanar da ni ko ba zai amfanar da ni ba in akwai amfanin da zai mun a gobe kiyama barin yi shi in dai ba zai mun amfani ba barin ajiye shi kawai saboda haka in ka haɗa wannan ya lakasa maka saboda akwai kuskuren fahimta na zuhudu akwai masu tunanin zuhudu shine ka sa eh, yagaggen riga ko ɗaɗɗen riga ba wanke baki ba shafa mai da sauransu sun ɗauka wannan ne zuhudu shi yasa da aka tambayi ɗaya daga cikin salaf mamanta ba ibrahim ibn adham aka ce mazuhud me ake ce wa zuhud ya ce azuhudu azuhudu fil haram ya ce zuhudu shi ne ka nisanci haram kawai in dai kana taka tsantsan wajen me za ka ci me za ka sa kana nisantan haram ya ce kana da zuhudu ko da ka sa kayan sarakuna sabida kaya ba shi yake nuna cewa kana da zuhudu ko ba ka da zuhudu ba ba wai tufafinka ko irin gidan da yake nuna wani yana nan da datti da sauransu amma wallahi ba shegen tsiya ne da shi ba wani zuhudu sai da ba wai kaya ba ne Allah subhanahu wataala ya ce mu sa kaya ai Allah ta'ala ya ce shi ya saukar mana a tufafi warisha yuwari sau'atikun warisha akwai riwaya wanda tufafin da zaka sa kawai ka rufe al'aurarka akwai wanda kuma za ka sa bayan rufe al'aura na ado ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana inna allaha jamilun yuhibbul jamal dan ka sa tufafi mai kyau ba a cewa baka zuhudu a fahimci abin da kyau dan kuma ka sa tufafi mara kyau ba wannan shine cewa kana zuhudu ba wani malami yana mai cewa ajidi thiyaba idakta sai ta biha zainar rijali biha tuhabu wa tukramu wada'i tawadu'a fil libasi tahariyan fallahu ya'lamu ma tukinnu wa taktumu fadana'u saubika la yaziduka zulfatan inda ilahi wa anta abdul mujrimu wa baha'u saubika la yadurruka ba'da'an takshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu in zaka sa tufafi ka kyau kana da halin sa mai kyau ka mai kyau ɗaya daga cikin magabata yana gaya wa almajiransa Yace ilbasu thiyabal muluk wa ash'iru qulubakumul khashiya ku sa kayan sarakuna in kuna da iko amma babban abu ku bari tsoron Allah ya samu gindin zama a ku, saboda Allah ya ce wali basu taqwa zalika khair malaiti ajidi thiyaba idan ta sai ta biya zainar rijali biha tuhabu wa tukramu ka sanya tufafi mai kyau ka fita fes fes iya abin da kake da shi na daidai gwargwado sabida Shi ne kayan maza da za a gane cewa lallai wani mai mutunci ne da shi kuma za a daraja ka batu da yace your dress is your address irin kayan da kasa yake nuna kai waye shi yasa shari'a sai ta hana libasu zur libasu zur kayan zur kakka sa kayan da baya nuna wa kake yana nuna akasinka kai ba likita ba kakka sa kayan likitoci saboda ka cuci mutane ina fatan an gane kai ba mai kuɗi ba kaka sa kayan masu kuɗi ka je ka ɗau hayan kaya aska takwas ka sa kaka yi kai kuma mai kuɗi kuma kaka zo kai ta neman alawayyu ka sa shi ma ya zama mai libasu zur eh kaka yi wannan ita biya tuwabu wa tukramu ita wada'i tawazu ba kaka ce kayi tawazu a sa tufafi cewa kai kana tunanin saka sanya tufafi mai tsada yana karo da imani yana karo da zuhudu yace a'a saboda bai fallahu ya alamu tukinnu wa taktumu duk abin da kake boyewa a zuciyarka ai Allah ya sani Allah ya san da wannan sai yake cewa fadana'u thawbika wai dan ka sa tufafi mara kyau mai datti har ma mutane suna ganin ka suna kakkaucewa yace wallahi wannan tufafin la yaziduka zulfatan inda ilahi wa anta abdun mujrimu wannan ba shi bane zai sa ka samu kusanci da Allah alhalin abin da kake yi a koyi barna kake yi kana saban Allah kana abin da Allah bai so ka ɗauka kawai ka ne zai sa ka samu kusanci ka Allah cewa wannan shine zuhudu wannan ba daidai bane kakka yi wannan kuskuren ya ce wa baha'u thawbika la yadurruka ba'da an takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrum don ka sa kaya mai kyau kaya mai tsada wannan bai kora zuhudu ba ba zai cutar da kai komai a gaban Allah ba in dai kana tsoron Allah libasu takwa din nan kasa a zuciyarka kawai wa zuciyarka tufafi na tsoron Allah kuma kana nisanta duk abin da Allah ya haramta saboda haka az-zuhud mu fahimci ma'anar da kyau kafin mu fara shine ake nufin cewa kawai ka ce mutum ya taka tsantsan da duniya me taka tsantsan da duniya ya tabbatar cewa fa yana gudun abin da a gobe kiyama ba zai mai amfani ba ko a lokacin ka ne duk lokacin da ka zauna me kake yi yanzu wannan abin a gobe kiyama yanzu amfani zai mun ko cutar da ni zai shi yasa aka bambance tsakanin azzuhudu da alwara'u duk yana da ma'anan taka tsantsan amma azzuhud kamar yadda na ce shine ibnu taymiya yake cewa tarku ma la yanfa'u fil akhirah amma alwara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah wara'u kuma ka nisanci abin da ake tsoron zai cutar da kai a lahira wanne ne ya fi girma zuhudu ya fi girma shi zuhudin ko da ba zai cutar da kai a lahira ba ba zai ma amfani ba sai ka ce kai gwanda yi abin da zai mun amfani shi yasa imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce da za a ce mutum ya bar wasiya ya ce gashi nan abu kaza na bari li'aqalin nas a ce wanda ya fi kowa hankali za a bawa akan yi wasiya mutum zai mutu ko ya bar wasiya ce in na mutu abu kaza a ba kaza to bai faɗi suna ba sai ya ce kawai a ba wanda ya fi kowa hankali imamu shafi ya ce wallahi da masu zuhudu zan bawa saboda su suka fi kowa hankali masu taka tsantsan da duniya su suke da hankali wanda ya rungumi duniya ba da wayo wannan zuhudu kenan sannan ya ce wa targhibi wa tarhib targhib kwaɗaitarwa sa wa mutum kwaɗayin cewa fa zai samu rahmar Allah sai aka haɗa da tarhib tsoratarwa cewa fa mutum fa ya ga girman azabar Allah da ubar Allah in ya saba masa wa'annan guda biyu kalmomin nan a targhib wa tarhib ne siffan mumini na kwarai siffan mumini na kwarai ya kasance yana bainal khawfi war raja yana tsoron azabar Allah yana kwaɗayin rahmar Allah kakka bari ɗaya rinjaye ɗaya musamman lokacin da kake rayuwa a doron ƙasa ibn al-qayyim yana mai cewa nan guda biyu suna nan ne kaman fuka-fuki biyu na misali kace na tattabara idan ɗaya rinjaye ɗaya tsuntsun nan zai iya tashi ai ba zai tashi ba to haka ake so kana tafiya kana tsoron azabar Allah kana kwaɗayin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wannan su haɗa zuciyarka matsala ce idan ɗaya ya rinjaye ɗayan baka yi hattara ba idan ka rinjayen da ɓangaren a targhib kwaɗayin samun rahmar Allah to shaidan yakan yi amfani da kai sai ka zama mai sakaci komai za ka ci ka haɓa Allah gafurin rahimun ne fa Allah baya abin nan kun cika tsanantawa wajibinsa ma ba zai yi ba saboda kawai ya yi mai ya koma ka cokan cewa yana tunanin cewa rahamar Allah ta tana da faɗi wanda mutanen al'irja da sauransu suka faɗa wannan kuskuren kazalika idan mutum ya ɗau ɓangaren tsoratarwa kaɗai kuma shi ma zai halakar da mutum saboda za ka na zato ga Allah za ka na zato ga Allah za ka yi tunanin kai wannan an siffanta wutan nan yadda aka faɗi wutan nan kai ai bayan da mutum zai kubuta bari gwanda kawai mu yi abin da muka ga dama a duniya mu yi cira mu a duniya sai ka muna zato ga Allah shi yasa duka biyu zaka hada kana kwaɗayin rahmar Allah kana tsoron azabarsa kuma wayannan guda biyu dole a ci gaba da karantar da mutane saboda ɗan adam wani lokacin abin da zai ingiza ka kai abu shine kwaɗaitarwa da aka yi akan ladan da za a samu akai kai shi zai ingiza ka kana tunanin ka ga aljanna ga yadda aka siffanta aljanna ga abu kaza sai ta ingiza ka kai wani kuma duk wannan ba zai ma tayar da hankalin ba amma ya bayyana cewa fa in ba kai ba ga azaba fa azaba ce zai sa yayi abin da yake daidai tsoron azabar tsoron ukuba to shi yasa sai mutum ya kasance yana da balance na sha faɗa na ce wani mun taɓa zama a wani abu da wani irin ganin nan dai aka da ake tattaunawa da wani kirista muke program din. to sai aka yi tambaya mutane ba sa bin doka da waye da waye da waye ta bayaninsa da aka zo kaina sai na ce eh ai matsalar da yasa mutane ba za su bi doka ba saboda akwai bambanci da dokan dan adam da dokan Allah dokan Allah ko me Allah ya ce ka ya haɗa maka da me targhib in kai ga sakamako in ba kai ba kuma akwai ukuba ba amma su gwamnati kullum uku ba suke nuna mana ba sa nuna mana shi yasa mutum ya ga inda ba sa ganin sai ya ce oho sai ka ibi in ma kai ka ka ka gana ganin dokan ma ka kaza akwai wanda zai yi laifi a ce tara ne ce nawa ne dubu ɗaya ce to gashi gobe kuma zai ƙara saboda ka su suna da tarhib ne ba su da tarhib amma da za a zo a ce misali an ɗau statistics motoci da suke yawo a gombe duk an san su suke bin traffic a ce to bayan ƙarshen shekara yanzu muna disamba ko zuwa ƙarshen mako na wannan wata ƙarshen shekara duk wanda bai kari aka ga cewa bai karya dokan layi ba akwai kyautar da gwamnati za ta masa ya kuke gani wala mutane za su za ka samu da yawa da suka bi amma kullum ba aka tanar da wata ah, inda hukuman ne shi a ci da yi to shi yasa amma Allah subhanahu wataala shi yasa mutum yana dokar daji sai ya bi dokar Allah saboda akwai ragbatan wa rahba shi yasa Allah ta'ala ya bi sa na kwarai du'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in to shi yasa malam sai ya tattara wayannan a cikin wannan littafin wannan qasida ta ha'iya a cikin littafai da aka rubuta da dama a cikin na zuhudu wannan littafi ne a nawa ganin yana da wani miza ko wannan kasida tana da wata miza babba yawanci za ka karanta wasu littafan zuhudu din ka kasa tantance wanne ne ya tabbata a nassi wanne ne kawai wasu fahimtarsu ne kawai suka sa ana samun wannan ko amma shi cikin babban mizansa mafi yawancin waƙe-waƙensa kawai musamman akan wannan ayoyin alkur'ani ne da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka ga baitin farko ma da ya fara da shi iktibasi mali walid duniya wannan maganar annabi ce ga ɗalibai da suke zuwa makarantar high islam ko suke karatun balaga sun sa abin da ake cewa iktibas iktibas shine ka yanko wani abu na nassi ka sa cikin maganar ka ba tare da ka ce qala Allahu qala rasulu ba sai ka yanko wani bangare na aya ka yanko bangare na wahayi sai ka hada cikin maganar ka me ji sai kai maganar nan ta zauna bai san ka dan <laughs> ka ka aro abin ne daga asalin gindin fasahar ba alqur'ani da sunna to haka za ku ga a baituskansa da dama a cikin wannan baitin yana yawan iktibasi daga cikin ayoyin alkur'ani da hadisi wannan sai ya bashi miza sai bashi miza na cewa abubuwa da dama da zaka karanta a nan kana da kwanciyar hankali cewa dalili ne ya tabbatar wanda yana daga cikin manufan wannan majalisin insha Allah sai mu yi kokari guraren da ya faɗa mu nuna aina ya samu su cikin alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kai zuhudu alal kitabi was sunna kaga in kai wannan ka haɗa ha'iyya babba da ha'iyya ƙarama ko ba haka ba tunda wancan mai ƙaramin shi ma abin da ya fara maka kenan tamassak bi hablillahi wa tab'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu Sabida haka sai ka yi ka alal kitabi wa sunna wannan malami marubucin wannan littafin kamar yadda aka ce hafiz alhakami haka ya fi shahara amma masalin sunansa hafiz bin ahmad bin ali bin ahmad bin ali alhakami rahimahullahu ta'ala mahaifinsa ya sa masa suna hafiz me ma'ana hafiz hafizi mahaddaci Allah ta'ala sai albarkace shi da wannan sunan da mahaifinsa ya sa masa sai ya sanya shi hafizi din shi yasa lokacin da zaka zaɓar wa ɗanka suna ka yi zaɓi mai kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunaye da dama wani yasa yace sunansa kawai sunan ubansa ne ko sunansa bakin ciki yace ya bakin ciki ba zai kare a gidanku ba yace kai a canja mai suna sai da haka sai a zaɓar wa ɗa suna mai kyau wannan hafiz haka mahaifinsa ya sa masa kuma wannan abin ya bi shi hafiz ya tashi an haife shi a cikin watan ramadan a goman ƙarshen ramadan an haife shi a ranar 24 ga watan ramadan mai albarka hijira ta 1342 aka haife shi a wata a wani ƙauye da ake cewa ƙaryatu salam sunan ƙauyensu assalam a nan aka haife shi a garin ƙauyen na ƙarƙashin garin almadaya a yankin jazan yankin jazan yana nan aljanubi algarbi bi ma'ana kudu maso maso yamma kenan yana kudu maso yamman ƙasar saudi arabia a nan ya tashi ya tashi bayan an haife shi a gurin yana ɗan ƙarami sai iyayensa suka yi hijira ko suka baro ba hijira ba suka baro gurin suka koma wani ƙauye amma duk dai a wannan nahiyar ci suka koma garin samita a wannan yankin samita suka koma gurin suna zaune saboda aka ya ci gaba da karatu a wata makaranta da aka kafa a lokacin makarantar haddan alkur'ani makarantar kur'ani yana karatu amma tun tasowarsa ya haɗa abu biyu da karatu da kiwo da karatu da me kaga kuma mun zo cikin wayan da Allah ya kamata ku kasance warasatu mai kiwo din kana islamiyya yanzu kai kana kiwon kuwa an bar wasiyar shehu baya saboda haka a gurguje lokacin da ya tafi gurin yana karatu yana kiwo wani malami da ake ce masa abdullah alkar'awi sai ya yana ɓangaren wannan yankin da suka kowa amma ba ƙauye ɗaya ba yana karantar da mutane wannan hafi sai samu labarin malamu. cewa akwai wani malami shahararren malami yana karantarwa hafiz lokacin da ya gama karatunsa na alkur'ani ya fara karatu na wanda muke cewa karatun zuku ko kawai ya sauƙi sannan ya kara hadda da ya gama sai ya koyi rubutu wanda yawanci mu yau yanzu ɗalibai ba su damu da wannan ba shi ya mutum zai rubutu ka me yake so ya rubuta ya koyi haɗu rubutun hannu ya koya sannan ya koyi fannoni daban-daban na balaga da sauran ilimi na tauhidi fiqhu da hadisi da sauransu daidai gwargwado daidai abin da zai samu to da ya ji labarin wannan malamin ya iso shi da ɗan uwansa sai suka rubuta wasiƙa sai suka tura sai shi ya rubuta wasiƙa sai ya tura wa malamin me yake so yace don Allah malam in akwai wani littafi mai a fa'ida akan tauhidi ina bukata ya zan samu malamin da ya ga littafin da ya ga wasiƙar abu biyu sai ya burge shi a wasiƙan wannan ɗalibu na farko jaudatul khat kyakkyawan rubutu ya ce to a wayannan ƙauyukan akwai yaro mai iya wannan rubutun abu na biyu shine tabirinsa yadda larabci sai a miƙaƙƙen larabci nagartaccen larabci standard sai ya burge malamu kai malamin nan sai ya ce ai wannan ba ta wasiƙa ake yi ba malamin da kansa sai ya tashi ya ce a kai shi ƙauyen da yaron nan yake Ka kaga maimakon shi ya zo gurin malami malami ya ce sai na bi wannan yaron sai je same shi da ya same shi sai ya tattauna da shi ya fahimci ya kwadaitar da shi cewa ya ci gaba da harkar neman ilimi da sauransu kuma yana buƙatar ya baro ƙauyensu ya dawo gurinsa a cikin garin samita ya baro ƙauye ya dawo cikin gari a gurinsa ya zo ya ci gaba da karatunsa to amma lokacin hafiz ya kasa saboda lokacin shi kadai yake yi shi kadai ya saura da yake yi wa iyayensa mai kiwo saboda haka ba zai iya barin kiwon iyayensa ba yace saboda haka shi yana musu kiwo na dabbobi bayan da za a yi ya ya basu amma lokacin da sai ya rasu sai ya samu lokaci yanzu ba abin da ya rike shi sai tattare sai ya koma gudun malamin sai ya lazimci malam abdullahi qara'awi din ya koyi ilimi sosai ya yi karatu a wurinsa saboda haka wannan ya zama shine kusan babban malaminsa wanda kuma Allah ta'ala ya haɗa su suna tsananin ƙaunan juna yana ƙaunansa shi ma yana ƙaunan malamin har malamin ya bashi yassa Allahu akbar ko ai da malami ya gamsu da shi malami ya ce kai ga yata sai ya aure yassa suna tare a wannan yana karantar da shi ya lazimce shi sai ya kwadaitar da shi ya ce ya kai wannan ka ji malami fa sai ce ya kamata ka yi wani rubutu akan tauhidi ka yi rubutu akan me akan tauhidi za ka amfana da inda na ga kaifin basiran kan nan ka rubuta a lokacin bai kai shekara ashirin ba bai kai shekara ashirin ba lokacin sai ya rubuta littafinsa sullamul usul ila ilmil usul fi tauhidillahi wattiba'in rasul da ya rubuta wannan littafin aka yada irin wannan yadawa da ake yi da a rubuta a yada kusan malaman saudiya kakab sai da abin ya girgiza suka ce a ina aka samu wannan yaron wannan littafin kusan shi ya bayyana shi wannan sullamul usul wanda yake nan yanzu daga baya ya yi sharhinsa yanzu yi takikin sa wajen mujalladi biyu akwai mai mujalladi uku yasa ya rubuta saboda haka da ya koma sai kasance ba abin da ya sa gaba sai neman ilimi kusan kowane fanni sai ka samu ya yi fice a ciki har ma yake kwadaitar da ɗaliban ilimi akan harkar neman ilimi a cikin waƙarsa da yana da mimiya wannan ha'iya ce ko yana da mimiya wacce ta ƙare da me kenan da mimun wannan ya yi ne akan kwadaitar da ɗaliban ilimi wasu baitutuka da na yanko nasa yana can a cikin abin nan yake cewa ya talibal ilmi la tabghi bihi badala faqad zafarta faqad zafarta wa rabbil lawhi wal qalami wa qaddis al ilma wa'rif qadra ah, hurmatihi fil qawli wal fi'li wal adabi faltazimi wajtahid bi azmin qawiyyin lan thina'a lahu law ya'lamu al mar'u qadra al ilmi lam yanami ya kai dalibin ilimi musamman kai mai neman ilimin addini la tabghi bihi badala wallahi kakka kuskura kace zaka musanya wannan ilimin da wani abu kakka kuskura kai gwani ne a gurin neman ilimin addini ka ce ka yasar da shi ka shiga kasuwa kakka yi sai dai kana hada ilimin da kasuwan amma ka ya jefar da ilimi yace la tabtagi bihi badala la tabghi bihi badala yace me faqad zafarta yace wallahi ka rabauta ka samu rabo babba yace hadda rantsuwa na rantse maka wa rabbil lauhi wal qalami na rantse maka da ubangijin allo da alkalami saboda su ne bubbugan ilimi aiko sai ya rantse maka da ubangijin lauhil mahfuz da ubangijin nun wal qalami wa ma yasturu wa qaddis al ilm ce ka girmama ilimi ka ga ilimi da daraja wa'arif qadra hurmatihi ka san darajan wannan ilimin ka san alfarman ilimi fil qawli a maganganunka a ga alaman kai mai ilimi ne wal fi'li a ayyukanka a ga alaman cewa kai mai ilimi ne sannan sai ya ce wal adabi faltazimi ko kuma wal adabi faltazimi sannan kuma ladabi na ɗalibin ilimi akwai adabu ɗalibin ilimi ka siffantu da ladabin ɗalibin ilimi Yace. wajhad bi azmin qawiyin wajen neman ilimi fa sai ka dage sai ka jajirce ka dage wajen neman ilimi ka ba da ka sosai wajen neman ilimi ba maganan kosawa ba maganan gajiya sai ce lau ya'lamul mar'u qadra ilmi lam yanami wallahi da mutum ya san darajar ilimi ba za ka yi bacci ba da duk daranka wajen harkar ilimi za ka yi amma da yake baka san darajar ilimi ba yanzu ma baka bacci amma facebook kake duba ba ka san darajar ilimi ba yana da littattafai da yawa shi malam hafiz al-Hakami. hakami ah, daga cikin littattafan akwai sullamul wusul ila ilmil usul fi tauhidillahi wa tiba'in rasul wanda na ce gashi nan katabahu bi talabin min shekhihi malamin sai ne mu cewa yar wannan rubutun sannan kuma yana da marijul qabul sharhi ne na sullamul wusul ya ƙara sharhin wannan littafin yana da sharar littafi da yawanci muke karanta shi anan alamu alam as-sunnal manshura ko bi i'tiqadi ta'ifati najiyati mansura sannan yana da dalilu arbabil falah fi tahqiqi fanni istilah akan ilmin mustalahul hadith yana da wasilatul husul ila muhimmatil usul na ilmin usulul fiqh yana da as-subul sawiyya fi fiqhi sunani al-marwiyya na fiqhu yana da annurul fa'id min shamsil wahi fi ilmil fara'id ya sannan kuma yana da almanzumatul mimiyya fil wasayil ilmiyya wannan da na karanta muku sannan kuma daga ciki akwai alqasidatul ha'iyya fi targhibi wat tarhibi fi fi zuhri wat targhibi wat tarhib wanda shine anan da ke gaban mu saboda haka wannan kadan ne daga cikin littafan sa yana da wasu littafan banda wannan Allah ya masa rasuwa rahimahullahu ta'ala an haife shi a cikin watan ramadana mai albarka ko Allah ya karɓi ransa kuma a cikin watan zulhijja mai alfarma ya rasu a ranar sha bakwai ko sha takwas ranar asabar sha takwas a watan zulhijja shekara dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da bakwai a cikin watan zulhijja bayan ya kammala aikin hajji yana maka ya kammala aikin hajji tare da malaminsa suka je ya kammala aikin hajji suna cikin garin Makka kafin su kama hanya sai ya kama rashin lafiya har Allah ta'ala ya karɓi ransa a cikin abin nan watan zulhijja cikin ashurul hurum kuma ya rasu a cikin garin makka baladul haram kuma aka binne shi a cikin garin makka rahimahullahu ta'ala wannan shine kaɗan daga cikin siran wannan malamin bi idan Allah ta'ala ya kai mu sati na gaba sai mu fara Ah, karanta kasida yanzu kawai wannan mukaddima ce amma kafin mu tashi malai dan karanto mana baitutuka kaɗan daga cikin wannan kasida insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم القصيدة الهائية في الزهد والترغيب والترهيب ما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنالها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها نتنا وقبحا لحالها هي الدار دار الهم والغم والعنا سريع تقضيها قريب زوالها مياسيرها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها مياسيرها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فياسر عن قطاع وصالها فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا ألطلب سواها إنها لا وفى لها فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها ما شاء الله بارك الله فيك على رمى يوسف آه، شيخ الله يساك الخير إن شاء الله أنا أقول wannan shine zai kasance darasin mu a yau بإذن الله عز وجل wani ya turo neman addu'a muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bukatunmu na alheri gaba ɗaya Allah ta'ala ya biya mana um, uh, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lafiya da zaman lafiya Allah ta'ala ya sanya mu cikin wayanda suke rayuwa a duniya don su samu lahira ya Allah kakka sanya mu cikin masu rayuwa a duniya da iliminsu da manufansu duk ya ƙare akan duniyar Allah ta'ala ya shirya mana a shugabanninmu Allah ya ɗaura su akan daidai Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan imani a nan za mu dakata insha Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh